Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 18 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim bukatar tsagaita bude wuta a Gaza a don samun damar shigar da kayayyakin agajin jinkai a yau ya ɗau wani salo da ake sa ran zai haifar da ɗami ido yayin da sakataren tsaron amurka ya isa isra'ila a don ganawa da firaministan ƙasar kan buƙatar kare fararen hula ukraine ta ce ta kakaɓo jirage mara matuƙa biyar da rasha ta kai mata hari da su yayin da wani bangaren kuma ake sa ran fitar da tsarin tattaunawar shigar da ukraine cikin ƙawancen ƙungiyar turai da dama hukumomin sannan kuma hukumomin pakistan sun katse intanet a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar adawa ta kaddamar ta kafar intanet to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da shekarar bana ke shuɗewa 'yan najeriya na bayyana yadda suka ji bana da kuma yadda suke fatan ji baɗi Idan mun kada Nijar kuma za a ji yadda gwamnatin kasar da haɗin gwiwar wata ƙungiya ke jinyar yara masu fama da cutar lankwasar kafa. Za kuma a ji wata hira kan makomar hukumar kwastam ta Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda baban gida Jibrin ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Ya yiwu kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa ƙuri'a a yau litini game da batun tsage ta buɗe wuta a zirin Gaza yayin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara Isra'ila don ganawa da hukumominta da zimmar tsara matakinta na gaba a yakinta da Hamas. Austin ya wallafa a kafar X wanda a baya aka santa da Twitter bayan saukarsa a Isra'ila, inda zai gana da ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaron Ƙasar Yov Gallant da zumar jaddada goyon bayan Amurka ga Isra'ila da kuma batun ba da damar shigar da kayayyakin agaji zuwa Gaza. Daftarin matsayar Majalisar Tsaron wanda aka raba wasu kafafen yada labarai da dama ya jaddada buƙatar gaggauta tsagaita buɗe wuta da zai ci gaba da ba da dama babu gaggautawa a ci gaba da shiga shigar da kayakin agaji zuwa gaza an yi ta shigar da kayakin agaji cikin manyan motoci zuwa gaza sannan cikin makon da ya gabata isra'ila ta sake buɗe wata mashiga da zai wato sai dai kuma majalisar ɗinkin duniya mai wato ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da al'amuran jinƙai ta ce manyan motoci 121 da suka kai kaya gaza a ranar asabar sun gaza motoci 500 da suka saba kai kayakin agaji gaza a duk wuni kafin yakin. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa sun kakkaɓo jirage mara matuka biyar da Rasha ta yi yunkurin kai mata hari da su cikin dare. dakarun sojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo jirage mara matukan a sassa daban-daban na ƙasar da suka hada da yankunan mykolaiv dnipropetrovsk viniskiya da helminski ba a samu rahoton rutsawa da wani ko kuma lalacewar wani abu ba da tarkacen jiragen ya yi an sa ana sa ran cewa ukraine da kungiyar eu za su yi nazari akan ci gaban da ukraine wato kif ta samu wajen daidaita dokokinta da tare da na tarayyar turai wanda zai baiwa eu damar fitar da tsarin da za ta yi dogaro da su wajen tattaunawar shigar da kif kawancen kasashen da ake sa ran wato zai yiwu baɗi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya shaida a cikin jawabinsa a duk wuni da ya saba gabatarwa da daddare a jiya lahadi A yau Litinin ne ake sa ran cewa shugaban kafar yada labaran nan mai goyon bayan tsarin demokuraɗiyya na Hong Kong Jimmy Lai zai bayyana gaban kotu bisa tuhumarsa da ake yi da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa lamarin da zai kai ga yanke mishi hukuncin ɗaurin rai a gidan kaso yayin da Amurka da Birtaniya suka bukaci a sake shi. Ana tuhumar Lai mai shekaru 76 a duniya da haɗa baki da dakarun ƙasashen waje ƙarƙashin wata dokar da beijing ta sanya a 2020 To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda a yayin da shekarar ke shuɗewa 'yan ƙasa suka shiga faɗin irin yadda suka ji bana da kuma yadda suke fatan ji a shekara mai shigowa. Harun Dauda gare ka. yayin da wannan shekara na 2023 ke adabo da kuma shekara na 2024 ke maraba gudunma muhimman al'amura da dinga faruwa a fadin najeriya baki daya da kuma irin abubuwan da 'yan najeriya ke fatan ganin shekara mai zuwa ranar 25 ga watan fabrairun wannan shekara ne na 2023 a gudanar da sabon zaben shugaban kasa shugaba bawal ahmed tinubu da mataimakin sanata kashin shatima wanda ya kuma kasance mataimakin na goma sha biyar ranar 23 ga watan maris ne kuma a gudanar da zaben gwamnoni fursunoni 28 a tarayyar Najeriya cikin 36 da ake da shi a kasar. Ranar 11 ga watan Nuwamban 2023 ne kuma a gudanar da zababbukan gwamnoni guda uku a tarayyar Najeriya wannan suka da jihar Kogi, Bayelsa da kuma Imo wanda sanadiyar hukunce hukuncin kusur kasar ya kawo bambanci wajen gudanar da waɗannan zababbuka da ma wasu gwamnoni na daban. A ranar 29 ga watan Mayu wannan shekara ne na 2023 aka rantsar da sabon shugaban kasar wato shugaba Bola Ahmed Tinubu wannan ranar nan ne kuma ya bayyana cire tallafin man fetur a kasar a cikin wannan shekara na 2023 mai karewan ne dai shugaba bola ahmed tinubu wanda kuma shine shugaban ecowas yana da sabbin ministocin najeriya da makoran manyan hafsoshin sojojin tsaron kasar da kuma nadin wasu sabbi hada da spector general din yan sandan kasar da kuma koran gwamnan babban bankin najeriya wato dr godwin emefiele da ma kame shi da kuma shugaban na efcc abdulrashid bawa wanda aka bada belin shi daga bisani najeriya Najeriya da ya ta fama da matsaloli daban-daban a wannan shekara hada da matsalolin rashin tsaro da na tashin farashin man fetur da na karancin abinci da na garkuwa da mutane da na karancin naira da kuma ci gaba irin hare-hare da ake kaiwa kan jama'a da ma na fala'in gobara da ma warwasan abincin tallafi da wasu matasa suka yi a wasu jihohi da wasu hare-hare da aka yi wa jirgin kasa da ma faɗuwar jirgin sama mai zokon angulu a wasu jihohin da matsalan fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya a wasu sassan kasar da matsalar fyaɗe da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma dai faruwan wasu alamuna wanda ido baya iya gani sai dai kawai aji a jika hakan ya sa muryar amurka ta tambayi wasu 'yan najeriya game da sauyin da suke fatan gani a wannan shekara mai kamawa wato na 2024 ga kuma abin da wasu suke cewa alhamdulillah sabon shekara ya kusa na turawa abin da muke neman gwamnati ta yi shine a inganta tsaro a samar da wutar lantarki isasshe kuma a samu ma matasa abin yi an ce har yanzu ana biyan kuɗin tallafin mai fetur kuma gwamnatin tarayya ba ta fito ta karyata ba mu dai abin da muke so da gwamnati na tun da sun ce gwamnatin na talakawa ne ya kamata su zo su nuna talaka jin kai saboda talaka yana cikin wani hali da ana siyan mai fetur ɗari biyu yanzu ɗari bakwai saboda haka ba kowa bane yake da halin siyan wannan man fetur ɗin saboda man fetur ɗin nan ya kawo hawa hawan farashin komai da komai to abin da muke so gwamnati ta mai da hankali akai in Allah ya kai mu a shekaran da za mu shiga nan gaba da dan kwanaki kaɗan ne ya rage ayi so abin da muke so kaga babu abin da ya damu talaka yanzu kamar tsadar rayuwa ita tsadar rayuwa tana sa kome ya zama abin da ba yi tsammani ba sannan yana sa magidanci da ma wanda ba magidanci ba da wanda yake da aikin yi da wanda bai da aikin yi yana sa su damuwa sosai sosai saboda shine yanzu abin da ya fi mana muhimmanci a yanzu dai abin da ya kamata gwamnati ta mai da hankali ita kuma tana ga kamar ta ɗauke kanta amma yanzu shine shine abin da ya fi muhimmanci a zahirin gaskiya ba ma so abubuwan da ya faru a wannan shekaran ya sake maimaita kanshi a shekara mai zuwa wasu daga cikin 'yan najeriya kenan ke bayyana fatan su kamar sauyin da suke neman ganin cewa an samu a wannan shekara na 2024 mai kamawa haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ka gaida dan mutane ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. To Ibrahim hukumomi a Pakistan sun katse yanar sadarwa a wani wato na wucin gadi sannan sun rufe wasu manyan kafafen sada zumunta a jiya Lahadi. a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar tsohon firaministan ƙasar da ke tsare a gidan kaso imran khan ta shirya jam'iyyar pakistan ta tahrikil insaf ko kuma pti a takaice ta ce ta ɗau matakin dakile kafafen sadarwar ne a matsayin martani kan kamin 'yan jam'iyyar ta da gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da kuma batutuwan da suka shafi haramta taron gangamin zaɓe netblocks wani kamfani mai zaman kansa mai bibiyar lamuran rajin 'yanci a kafafen intanet a duniya tabbatar da tsaro ta kafafen intanet da shugabanci na gari ya tabbatar da katse intanet a pakistan bisa wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya zuwa yanzu kan ne ɗan siyasar da ya fi samun farin jinin jama'a sannan jam'iyyarsa ce ke kan gaba a fagen siyasa. Be To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kungiyar Hope Walk ta ƙasa da ƙasa sun fara gudanar da aikin gyarar kafa ga yara da ke fama da cutar lankwasar kafa da ake kira clubfoot a turanci a duk shekara dai yara kimanin 800 ne masu fama da wannan lalura da ake taimakawa a kasar ta nijar yusuf abdullahi na dauke da rahoto daga yamai a nan muna a babbar asibitin yankin maradi da ke kudu maso gabashin jamhuriyar nijar waɗannan yaran suna fama ne da lalurar lankwashewar kafa ko kuma tafin kafa da ke hana su tafiya kamar yadda ya kamata wannan asibitin na karbar akalla yara ashirin da ke fama da wannan lalurar a kowace rana dr ilyasu haruna shine likitan da ke kula da yaran da ke fama da wannan lalurar bincike ya nuna kamar cikin eh, eh, idan mace dubu ɗaya san aihu a ciki ana samu akalla yaro biyu wanda za a samu da lankwasassan kafa kuma bincike ya nuna cewa idan eh, kamar cikin gida an samu wani mai lankwasassan kafa ko kakan mutum ne ko bafin mutum ne to aka akasari cikin gidan nan sai an samu kwasassan kafa da yawa daya daga cikin al'ummar nishar na kallon wannan lalurar ta lankwashewar kafa ko kuma tafin kafa a matsayin lalurar da ke da nasaba da iskokai sai dai sannu a hankali al'umma ta fara dawowa daga rakiyar wannan tunanin ta a ce mine ne a ce mine ni dai ko ina ban kashi ga Allah na dogara sai yanzu dai da wanga abu ya samu eh gaskiya mutane da yawa suna iya kwatanta abin da haka sukan iya cewa ko iska ne amma kuma mafi yawanci waɗanda suka san kan abin suna ganin ai larura ne na cewar wanda in ya faru da kai kowane irin larura akwai maganin shi likitoci masu kula da sake farfado wasu sassan jikin ɗan adam da suka daina aiki da kuma ke gudanar da wannan aikin za su ɗauki lokaci mai tsawo suna kula da yaran da suka yi wa aikin na gyaran kafa ko kuma tafin kafa har sai bayan sun lura yaran sun fara tafiya kamar yadda ya kamata akwai bambanci da ruk a hune birkice suke haka amma yanzu ga saman ga sun fara tasowa haka daidai gwamnatin nishara tare da taimakon wata kungiya ta kasa da kasa da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa a fannin kiwon lafiya da ake kira hopworks su ne suka ɗauki nauyin gudanar da wannan aikin na gyaran kafa hada kuma da kamfan faɗakar da al'umma mahimmancin ceto yaran da ke fama da wannan lalurar akwai waɗansu ma in sun zo lokacin su abinda allah ya yi ɗan adam bai igara shi to muna kwatanta cewa akwai abin da hikima wadda ubangiji allah ya ba dan adam ta wannan hikima kuma da ubangiji ba dan adam ta taimakon allah eh, ana taimaka ma yara domin su warke lalle akwai masu cewa wannan aljani ne ko shahi ne ko dai wani ne haka duka muna nuna musu ba wannan ba wannan bane akalla dai yara 800 ne ake gyarawa kafafunsu a duk shekara a wannan babbar asibitin na yankin maradi kuma kyauta yusuf abdullahi ta voa da ganyamai jamhuriyar nijar. To da Yusuf. Idan an tuna kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada ya zo nan Amurka wani kos inda ya ziyarci sashen Hausa inda muka yi hira da shi kan batutuwa da dama da suka shafi hukumar ta kwastam. A ci gaba da hirar na tambaye shi kan batun adalci da sassauci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan hukuma. na fara da batun wato tsatsauran koko tsauraran manufofi kamar fa'idar hana wasu kayan abinci shigowa najeriya irin shinkafa da dai sauransu sai ya ce to wai shinkafa ita kadai ce abinci da ake ci <laughs> ba a cin dawa ba a cin masara ba a cin gero ai ba shinkafa kadai ba ce ba saboda haka muna nomawa ko muna son wata rana za mu noma har mu fita da ita waje To wasu kuma na cewa hukumar ku ta kwastam na ɗaya daga cikin hukumomin da sai ɗan wani da wani ike samun aiki a wajen saboda wai in kana aiki a wajen za ka yi saurin zama attajiri da sauransu. Kana ganin kamata yi ku ɗau matakan da za su kawar da wannan zaton tsakanin 'yan Najeriya. To bari in baka wani labari mai daɗi. a lokacin da wancan babban kwantola janar na customs yake mulki kwanal hamidu ali retired kafin zuwan sabon controller general wanda shi ma ya ce zai daura akan abin da aka yi mm. abin da ya faru shine ya yi amfani da wani babu bana jin da kwai hukuma a najeriya da ta irin abin da muka yi mm. mu ne muka ɗauki 'ya'yan talaka wanda baka san kowa ba baka san baka zo da kowa ba ba wanda ka san aka ɗauke ka aiki mm, mm. mutum hudu muka ɗauka a kowace local government a Najeriya a cikin wannan local government inda muke su gaba ɗaya kowane local government an ɗauki mutum hudu oh. na ɗaya wanda yake da digiri na jami'a ko HND an ɗauke shi da Uh, one star sannan an ɗauki inspector assistant inspector guda wanda ya shiga da ncu ko diploma ba tare da wani ya mai za ka yi jarabawa ne idan kuka yi jarabawa ka ci mm. Mm. idan ka ci wannan jarabawar mm. sannan za a zo za a kira ku screening wanda ya na ɗaya a cikin jarabawar shi ake ɗauka a ba aikin haka aka ba kowane mutum guda a kowane local government a Najeriya ka je za mu mun je an kira mu a hukuma ta federal character ta kira muka yi masu bayanin ga yanda muka yi kuma mu ne a screening za mu ce kowane committee. kwamishina na federal character da ke najeriya ya zo ya zauna in ya zo ya zauna zai ga ah, ya faɗi ga 'yan garin ku ga wanda aka ce 'yan garin ku in ma sun yi ƙarya sun ce su ba 'yan garin bane ba 'yan garin ne suka amfani da shi ka ce to ba 'yan garin mu bane ba a canza maka mutum hurhudu kuma ba za ka san kowa ba hmm. haka muka dauke su kuma kwanan nan suka fito yanzu ne suke aiki hmm. to uh, yi maganar hamid ali wannan isa na tuna da uh, abubuwan da ake ta faɗi lokacin da yake jagorantar wannan hukuma cewa yana da tsatsauran ra'ayin abubuwa bai bari a ɗan samu ɗan abun arziki da sauransu kana ganin za ku iya ci gaba da uh, tsare-tsaren shi hamid ali a wannan hukuma ta ku ta kwastam da ake ganin kamar ana dan daga muku kafa da sauransu kamar yadda in faɗa ɗazu. da na tashi a farkon magana na gaya ma wannan sabon shugaba ya ce zai yi consolidating dati zai ɗora akan inda wanda ya tsaya zaka duba ba komai bane mutum yake dan adam ne ba zai ɗari bisa ɗari ba mm. so amma duk abin da ya san mai kyau ne zai ɗora akai kuma ya fara ɗorawa akai nan mm. misali yanzu harka na kimiyya da fasa abubuwan da muke so ya zamanto an rage ma mu'amala tsakanin mutane da da da custom saboda a rage wannan abin da ake kira a corruption wata ya sunan corruption da hausa cin hanci da rashawa duka shi sa ake son a kawo automation aikinmu na na na custom so ya dora akan wannan an bullo da wani sabon salo na yaki da cin hanci da rashawa a hukumar kwastam kenan kana iya faɗin haka kai tsaye ai shi sa na ce maka ɗorawa a kai in ka ce yaƙi da duk abin da ma ba shi da kyau mm. da zamba cikin aminci mm. da yaƙi da mutanen da su shigo mana gurɓatata abubuwa masu son su shigo mana da ƙwayoyi To uh, babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya kenan Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada a uh, hirarmu kan makomar kwastam ta Najeriya ɗin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkama da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Kamar da muka shaida muku a makon da ya gabata kasancewar shekara ta zo ƙarshe za mu yi bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar mu ne a wannan fili na ilimi garkuwar dan adam. A shekara mai ƙarewa ne dai muka yi hira da wata tsohon ministan ilimi kuma yanzu haka 'yan majalisar wakilai daga jihar gombe hajiya aishatu da ku wanda ta yi bayani game da wani kuduri na tabbatar da kafa wata hukuma da za ta kula da dalibai da ke gudanar da almajiranci a ƙasar da nufin inganta shi kamar da za ku ji daga bakin ta kamar haka. to mun sami kamar yadda na ce wayanda suka goya baya a kan a lalle a kafa wannan hukuma a sun ba da dalilansu mun samu kuma wayanda suka ce ba sa su kamar kungiyar kiristoci ta najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin 'ya'yan musu to amma an samu wanda suka ba da amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai ba ne kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan a waɗanda suka zo taro domin su gane cewa a wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta muna so a fahimci a ƙudirin ba na bangaranci ba ne ko kuma na na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini kuma kowa ya san cewa ɗalibi da ake ce ma almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda ya yi karatun almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate ba da certificate sai a ce ma shi wai bai yi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar da nace shekaru aru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan a ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba. To haka kuma a shekara mai karewa ne muka kawo muku tattaunawa da abokin aiki na Sharfil Hashim kuma ya yi da wani malamin turanci da ya je kasar amurka domin sanin makaman aiki daga jami'ar alkalam da ke jihar katsina shi ma ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai malamin kamar da muka hira da shi a wancan lokaci to masha allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko na ce sunana hamisa hamisa haruna ni haifaffen dan kano ne hmm. sannan kuma na yi rayuwata da karatu na gaba ɗaya a kano hmm. na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano hmm. wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan. Wato turanci kenan. Wato yaren turanci kwarai da hmm. gaske. To menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu? To Uh, babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani hmm. wanda ma'ana ita zan ce kenan department of state ma'aikatan harkokin wajen amurka ma'aikatan harkokin waje na amurka su hmm. suka ɗauki nauyin wannan program ɗin tare da fhi 360 a matsayina na malamin turanci a na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa 'yan uwanmu malamai hmm. na turanci kamar yadda muka sani nigeria ko afirka generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin samun dama da na na halartar wani program ko in ce wani course hmm. wanda university of maryland baltimore country hmm. a nan america kenan ta bani karkashin usm embassy da ke abuja so na samu damar yin karatu na wata shida a ƙarƙashin wannan program ɗin wanda ta intanet muka yi shi yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fama da su a Najeriya mutane da yawa in ka ce kana karatu ta intanet za su ɗauka kamar kawai wasa kake ko shirin ba karatu saboda babu malami a zahiri yana koyar da kai mm. so amma na gode wa Allah za mu iya cewa covid-19 ta zo da abubuwa da yawa na challenges ma'ala na tasgaro mm. sannan kuma at the same time ta faɗakar da mu mm. ta bu buɗe idanunmu kan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba sai ajin karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon ka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai so za mu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zamanto kamar wani karamin village ne mm, ko in ce wani ɗan ƙauye ne yau karamin mm. wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatun so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta mm. Amerika wacce take a Abuja suka bani wannan daman na yi wata shida ina wannan karatun. To Malam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa. Gaskiya ne. wani lokaci za ka iya kallon rubutunsu na turanci ko kuma ka saurare suna yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya. na farko zan iya ɗaukar matsalar daga ɓangaren mu kanmu. masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan intanet ma'ana yanar gizo duka abubuwa sun zo da sauƙi. akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali a kafofin kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su facebook mm. kamar su whatsapp kamar su twitter da yawansu akwai group groups waɗanda za ka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki baka da buƙatar sai ka je waje amma sun samu dama sun yi karatu ta intanet. to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi julie leather gresham naku babangiji jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan ilimi. to a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga baba ga na aa dogo zirmi a jihar zamfara najeriya ya ce yau mako ɗaya cif kenan da yin garkuwa da ɗimbin al'ummar garin zirmi kawo yanzu suna daji tsare amma har yanzu gwamnati da sauran 'yan siyasar ma ba su ce komi ba a kan lamarin domin kwantarwa da iyalan waɗanda ibtila'in ya shafa hankali amma kan tuman karamar hukumar zurmi honorable amina atiku abubakar shine mai yin tashi faɗin ziyartar waɗanda abin ya shafa allah ka yi wa 'yan uwanmu mafita a hannun azzalumai amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga hamida kalalabuwa jihar difa tare da mamada gambawa kaji suka ce salam voa hausa a yau muna taya al'umma mu nijar murnar cika shekara 65 da samun 'yancin kai daga turawa mulkin mallaka muna addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sabuwar shekara amin summa amin wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga rabu'u nuhu na bakka ya ce assalamu alaikum voa hausa sake dawowar har haren 'yan bindiga a wasu yankunan arewacin najeriya wani abin fargaba ne da tayar da hankali muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohin da matsalar tsaro ta yi tsanani su sauya salon yakar waɗannan miyagu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. takaicen ya yiwu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta kaɗa ƙuri'a yau litini game da batun tsage ta buɗe wuta a zirin gaza yayin da sakataren tsaron amurka lloyd austin ya kai ziyara isra'ila don ganawa da hukumominta da zimmar tsara matakinta na gaba a yakinta da hamas sojojin ukraine sun faɗa a yau litinin cewa sun kakkaɓo jirage mara matuƙa biyar da rasha ta yi yunkurin kai mata hari da su cikin dare dakarun sojin saman ukraine sun ce sun kakaɓo jirage mara matukan a sassa daban-daban na kasar da suka hada da yankunan mykolaiv dnipropetrovsk vinistia da helminski ba a samu rahoton ritsawa da wani ba ko kuma lalacewar wani abu sakamakon fado zubar tarkacen jiragen A yau Litinin ne ake sa ran cewa shugaban kafar yada labaran nan mai goyon bayan tsarin demokuraɗiyya a Hong Kong Jimmy Lai zai bayyana gaban kotu bisa tuhumarsa da ake yi da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa lamarin da zai da zai iya kai ga yanke mishi hukuncin daurin rai a gidan kaso yayin da amurka da birtaniya suka buƙaci a sake shi ana tuhumar lai mai shekaru 76 a duniya da hada baki da dakarun kasashen waje karkashin wata dokar tsaro da beijing ta sanya a 2020 lai shine mallakin kamfanin apple daily mai wallafa labarai da harshen canisanci wanda yake yawan sukar beijing kana ya bada goyon baya a zanga-zangar da ya karaɗe hong kong a shekarar 2019 To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wassalam